to bismillahir rahmanir rahim yi majalisi na goma sha takwas a cikin littafin alwahmiyatul waqti fi hayati talib muslim khamisan abu na biyar alwaqt wa hayatu talib nishatiyatu lokaci da yadda ya kamata ɗalibi ya tsara shi ya kula da kuma rayuwarsa ta nishaɗi, wato rayuwarsa ta ɗan hutawa da shakatawa يقول Dr. يوسف القرضاوي حفظه الله في كتابه ملامه المسلم المجتمع ملامه المجتمع المسلم الذين انشدوا مال yana faɗi a cikin littafin sa malamihul mujtama'il muslimin alladhina yanshudu yace innal islam lallai musulunci dinun waqi'iyyun di addini ne da ya dace da halin rayuwar mutum in an ce waqi'i shine abinda da yake tafiya da reality alwaƙi'iyya realism kenan eh, alwaƙi' reality kenan abinda gashi haka yake ba za ka musa shi ba fa huwa yata'amalu ma'al insani kullihi musulunci ya zo ne domin yayi mu'amala da dan adam gabaki ɗayan dan adam bai dauki wani bangare na dan adam ba shi yasa za ku ga tun in ana tarifin tarbiyya tun can zamanin irin su Aristotle irin su Platon da makamantansu in sun tashi za su yi tarifin me tarbiyya sai su kalli wani bangare na dan adam sai su yi tarifin su amma musulunci gabaki ɗaya yana lura da dan adam a matsayinsa gabaki na dan adam wato ruhan wa jasada dan adam ruhinsa da kuma jikinsa ruhinsa na da bukatu jikinsa na da bukatu jismihi wa ruhihi musulunci na kula da ɗan adam ta ɓangaren jikinsa wa ruhihi da kuma ransa shi ya sa musulunci bai yadda kawai shikenan mutum ya zo na ta cin abinci ba amma zuce shi kuma ba tsarki ya khadim jismi kam tas'a li khidmatihi atatlubu ar-ribha mimma fihi khusran aqbil ar-ruhi fastaqmil fada'ilaha fa anta bir-ruhi la bil-jismi insanu kana mutuwa aka cire ruhin sai a ce ma jussatu sai ka tashi daga insan sai ka zama ka kaga gawa ce sannan kuma ba a ce kawai mutum ya ce shi ba zai ci abinci ba kuma ya rika azabtar da kansa ruhinsa kawai yake kula da shi ba yadda da wannan ba wa aqlihi sannan dan musulunci yana kula da hankalin dan adam wa wujdanihi sannan kuma da abin da ɗan adam yake ji na jin daɗi a jikinsa wujidan abin da zai sa zuciyarsa ta ɗan huta shine wujidani wa yutalibu an yughazziha jami'an sannan musulunci yana neman ka ba duka waɗannan ɓangarorin abincinsu ka ba ruhi abincinsa ka ba jiki abincinsa ka ba hankali abincinsa ka ba wujidani abincinsa bima yushbi'u hajataha abinda zai kosar da bukatun waɗannan bangaroran duka fi hududi li'tidali kuma ana bukatar ka zama tsaka-tsaki in gane tsaka-tsaki an an bada labari an ce wata abida mai bauta zahida wani ya zo wucewa sai ganta tana ta sallah tana ta sallah can kuma daga baya sai ya ganta kawai sai ya ya zuciya sai ya ga ana mata kitso ana mata kwalliya sai ce a ke ya haka kuma shi ma abidin ne sai da kina sallah kuma yanzu me wannan sai ta ce walillahi minni janibu la udhi'uhu walillahi minni wal bitalati janibu ta ce Allah yana da bangaren sa a tare da ni inna li rabbika alayka haqqan sannan wa inna li nafsika alayka haqqan sai ta awwala wannan hadisi so da ɗan adam baya zama kawai shi shikenan kullun a ce ta ibada a sa'atan wa sa'atan ya hanzala haka ne su mai yi mu hanzala wasiya shi yasa sahabban annabi sallallahu mun karanta da ku anan a cikin ashma'il muhammadiyya annabi sama sahabbansa sukan zauna har wata a tsakanin junansu da ya rika jefa ma ɗaya kankana sai a ɗau kankana sai wanne ya jefu wancan da ita ai dariya wancan ya jefu wancan da ita ai dariya kuma manzo sama yana kallon su bai hana su ba saboda annan sama ba bakon zafi bane ba yadda wasu ke so kawai shikenan a zauna kullun kama ana gidan mutuwa ba ba zai yiwu ba dan adam ba zai iya rayuwa haka ba sai da dan nishadi ya yi murmushi ya yi abin da zuciyar shi za ta sanyi wata rana alladhi huwa sifatu ibadir rahma wanda itidalin nan sifar bayin Allah mai rahma kenan walladina idza anfaqu daga cikin siffofin masu bayin Allah mai rahama waɗanda idan za su yi amfani da dukiyarsu shine infaqi lam yusrifu ba su almubazzaranci wa lam yaqtu sannan ba su makwadanci wa kana baina zalika qawaman ai wa kana infaquhum baina al-israfi wa at-taqtiri shine qawaman da amfani da dukiyarsu a tsakiya suke amfani da dukiya ba su almubazzaranci sannan ba su makwadanci a gidan shi abinci za a ci ba zai zo ya san rabin tiya zai isa ba sai ya ce a dafa tiya ɗaya da rabi ba kawai ai ta sufa akan abincin sannan ba zai ce a ba a raba a dafa gwangwani hudu a dafa kwata shikenan a sha ruwa ba a wannan rabin tiyan za a dafa kaga bayyana taqdir wal israf kenan yadi za a sa ya san yadi hudu ne zai isa ba zai ce a samun yadi shida ba in ta in kawai huyala in ta tafiya kawai a ƙasa alama akwai yaushe za a zo ana ta wani kamfa sannan kuma a gefe guda ba zai ce a sa mishi yadi uku da rabi ba yanzu yana matsa matse a daidai wa daidan nan zai وليس هذا haza وليس fi amrin wannan ba ita ba su bace abu ɗaya kawai domin ayin faɗi aka faɗi ko nan yana mana karin bayani ne kada wani ya rugo ya ce ai mummunai bayan Allah mai rahama kawai a infaki ne suke da sifa ta qawam ta itidali ta wasatiyya a'a bal huwa khulqun asasiyyun 'amun fi kulli al-umuri saka tsaki ɗabi'a ce wacce take ta tushe kuma ɗabi'a ce ga mammiya a kowane lamari za a yi huwa al-manhajul wasatu lil ummati al-wasati shine tsari na tsakiya matsakaici ga al'ummar da Allah ta'ala ya siffanta ta da cewa ita ce al'umma madaidaiciya al'umma matsakaiciya al'ummar da ba ta guluwi ba ta ba ba ta ba wa idza riyadatu idan motsa jiki shine riyada to ghazzil jisma ai ne shine abincin abincin jiki ko ba abinci da kuke ci ba shine yake la ba jiki lafiya daga cikin damuwar da ake da ita yanzu a duniya ai cin abinci ne eh wa qala li at tabibu akalta shay'an da'uka fi ta'amika wa sharabi haka mutanabbi yace na je ban da lafiya kullun ciwo likita ya mini cuta ka fana tsakanin abincin kai akalta shay'an ka ci. wa da'uka fi ta'amika wa sharabi dama kuma ciwon ka na tsakanin cin ka ne da shanka ana yake samu al-ma'idatu ummu ko wal himyatu ummu dawa'i ko su ce al-ma'idatu baitu da wal himyatu ummu dawa matsarma ma inda abinci ke taruwa to nan ne gidan ciwo himya ka ki cin abu ka ki cin wasu abubuwan da ka san za su cutar da kai shi kuma shine magani na asali mala albani rahmatullahi alaihi a cikin silsilatul hadisu, sahiha ya bada kissa kansa ko cewa ya zauna kusan ya sa ma kansa cututtuka suka dame shi ya rasa lokacin yana bincike yana shekarun shi ba su yi nisa ba na tsufa ya zo ya cututtuka har ya zama ya a'ayal atibba sai da ya gaje da likitoci kawai ya sa ma kanshi ka'ida kawai ya zo ya koma bai cin komai yace sai dai la atanawalu kullu yawmin illa al-ma' as-safi yace sai dai ruwa mai kyau kawai shi yake sha yace fa bari'tu min aktsariha yace sai ga na warke daga mafi yawancin cututtukan da ke damuna to kaga himiya kenan to to ba wai kai mutum ya ta cin abinci ba ina motsa jiki in ka ci ka motsa jiki shi yasa in ka ci abincin dare suka ce da abincin da ka ya wuce ya wuce ya wuce ya wuce awa ya wuce karfe 8 din dare a yanzu a wannan zamanin namu guba ci. duk guba muke ci Allah shi kyauta yi mana karfe 8 ka ci abincin dare amma in goma nan da muke kawo ni zubin sai 11 Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu gama lafiya har 12 ina kaiwa ban ci abincin da raba wani zubin Allah kaga da damuwa to in kai wannan yi kokari ba da ka cika kwanta ba samu alal aqalli minti hamsin sai kai ta tsalle tsalle sannan ka kwanta amma kana ci ka kwanta shine yayi kumburin ciki yayi sai ya ja maka rashin lafiya to kun ga tughaddi jisma ar-riyada tughaddi jisma ai motsa jiki shine abincin abinci shine abincin jiki afwan wal ibadatu tughaddi ruha ita kuma ibada ita ce abincin ruhi ka bauta ma Allah da shi zuciyarka ke tsarkaka ita ba ta da abinci sai imani wal ilmu yughaddi al aqla shi kuma ilimi shine abincin kwakwalwa kwakwalwa ba ta da wani abinci fiye da ilimi fa innal fanna yughaddi al wujdan abinda ake ce ma fan art shi kuma shi yake shi kuma al wujdan shine abincin dan shakatawa Eh, yanzu nan yan baitotan da aka yi da aka dan karanta su nan baitotan nan ai dai sai kaga mutum ya gagije shi yasa ai magabata al-Imam yake faɗi a cikin alfiyar sai yake a cikin adabul muhaddis yace me sai yace wa yahtimul majlis bin nawadir in aka zo aka yi hadisi aka yi majalisi aka bada hadisai da yawa aka yi riwaya to muhaddisi wa yahtimul majlis bin sai ya cika majalisinsa ƙarshen abin da zai bada nishaɗi shine nawadin ya bada wani labari mai ban dariya ko ya ɗan kawo su baitota shikenan sai a tashi da su shi yasa ba za ka ga muhaddisi ɗazun na mun karanta baitotin ya ibn ma'in sannan mun karanta na sufyan al-thawri wa kilahuma muhaddisu wa nuridu bil fanni mala al-qardawi yace abinda muke nufi da art an ar-raqi nau'i nata domin yau duniya ta baza abin da ake ce ma art an mai da shi kawai abubuwa na lalacewa da baɗala da zubar da mutunci ko haka aka ɗauka ga gidajen talabijin nan kala-kala abin da suke ce ma entertainment su ne wannan alfannun yake magana kansa arraki wanda yake maɗaukaki alladhi yasmu bil insa wanda yake ɗaukaka matsayin ɗan adam ka haddace baitota babu laifi ka ji waƙoƙi ka saurari waƙoƙi waɗanda suke na hikima wanda babu kiɗa a cikinsu duk suna cin alfannu waƙoƙi na hikima wanda za su sa maka ka ji daɗi ga su nan muna da masu hikimomi na hausa da yawa yanzu akwai wanda yake yake tauraro wacce take kaɗawa kantama wannan bawan Allah akwai hikima eh, waƙoƙin shi akwai hikima abubakar kantama ba ina da wata waka da yi ma qur'ani wane mutum maganar subhanu mai girma kowar rike qur'ani ba zai tsiya ce ba ko ba tsiya ce ba ce ba to wannan waka ce mai hikima sosai to irin waɗannan mutum ya rika sauraron su na Hausa ne na Larabci ne in ma akwai na turancin Ingilishi ya ji shi da su Ingilishi ba su da waka ne ba su da waka eh, sai dai haɗe-haɗe june-june ne dama ma eh, ba waka ba su da waka ai an sha da su ba baiti eh, shi yasa hatta masu yi in kaga an yi sai dai su karya su ki saba ma ka'idar su su dau auzan din larabci <laughs> lallazi ya habitu bihi ba wanda zai kaskantar da dan adam yanzu akwai abin da aka yi kana yi sai mutuncin kai ya zube ko ba haka bane yanzu hatta wannan abin da zaka ga matasa sun sa ko zai ga mutum ya sa wani abu a kunne akwai wanda ya ɗalibin ilimin yayi da an ganshi sai a cabawa ne ya za ka zo kuna yin wannan abu ai ba naku bane kawai mutum ya wannan tafiya ya sa wani abu a kunna kawai ga ga sabon mahaukaci Allah in naga irin wannan kamar yadda ake cewa Huzaifa ya tsinka layin nan a kunnan wani haka nake ji kawai in je in tsinku sun ce yanzu ina tafiya ka sa wani abin nan kawai kai ga sabon majinuni ku daina wanda suke su bari Allah shi kyauta وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين